ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون Allah ya halatta dabbobin gida bai haramta abin da suka haramta wa kawunansu ba saboda gumakansu na bahira ita ce taguwar da ake yanke kunnanta saboda ta haifi wani adadi na ‘ya'ya da sa'iba ita ce taguwar da idan ta kai wasu shekaru ake kyale ta ga gumaka da wasila ita ce taguwar da take haihuwar mata a jere da hami shine laƙumin da aka samu wasu adadi na raƙumma daga tsatsansa duk Allah bai haramta waɗannan ba amma kafirai sun yi ƙarya sun riya cewa Allah ya haramta waɗannan da aka ambata mafi yawan kafirai ba sa bambancewa tsakanin gaskiya da ƙarya da halal da haram